ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan مسلمين musulmi الله ya الله wasu ya manzon Allah sallallahu alaihi na wannan gari mai albarka garin kukur jos plato state a nigeria a wannan masallaci mai albarka masallacin masjidin musa mai gandu muna yi wa allah godiya da ya hada fuskokinmu da ku a wannan rana mai albarka don munasabar haduwa don fatan alkhairi da ce murna ga dan uwar da zai aurar da 'ya'yansa arewa uku tare da yi wa iyalin addu'a da 'ya'yan addu'a gaba gida. an shirya wa zuka wanda za a faɗaka da mutane fatan mu Allah ya sa muku albarka Allah da ta idan kun gama ku zauna muna so ga ganin kowa kazu kana ba ni da sama kake gani ba ni Allah ya san kowa ne eh, kowa ya fito gini a gani Allah ya saka da kai a wannan zama mai albarka a ɗan lokacin da aka bani ina so ne na yi magana a kan wani topic mai suna malamai gata al'umma muhimmancin samuwar malamai na sunna masu da'awa akan alkitabuwar sunna masu karantar da mutane Allah masu tsoratar da mutane bin shaidan waɗanda Allah ne a gabansu su nuna mutane hanyar da za su samu tsira muhimmancin samuwarsu a cikin wannan al'ummar da cewa kuma ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwa ingantacciya mai daɗi ba ba tare da malamai ba shi sa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kambe da al'ulama satul anbiya wanda shine sai din lacca din duka za mu magana ne akan ilimi da mazuwa ilimi don mutane san daraja su su kuma kiyaye albarmansu sannan su gane muhimmancin samuwarsu kuma su shirya da ba su kariya a ko'ina dare da rana ali ibn abi ya yi magana wadda da ita zan fara Allah masa rahama cewa kafa bil ilmi sharafan an yaddahihi man la yusilu ya yi shi ilimi daukaka ya yi shi ilimi matsayi an yaddahihi man la yusilu wanda bai iya shi ba wanda baya kyautata shi wanda ba shi da shi ya rinka da'awar shi ne shi ne mutum bai da wannan sifa amma yana so a danganta shi zuwa ga wannan sifa kuma wa yafrahu idan ban ilaihi ya ishi ilimin ɗaukaka idan kuna surutu duk duniya ne ake ɗauka wani abu ku daina yin surutu kuma ni ban ga wanda ya na ku duk ku tsaye wani anan wallahi ana ɗauka sunna tv afirka tv ko ina ana kallon mu ingila america sar ku ta ƙauyanci saboda idan ka zo kana wa'azi yanzu mai kallo in ya zo ba ni zai kalla ba su zai kalla sai ce ga wasu nan waɗanda ba san muhimmancin ilimi ba ko mutum ya tsaya ko ya daina surutu ko sa yan agaji masu ƙarfi su ɗauke shi da kalla kun gani sun dauke mu wuta ma gaba ɗaya wallahi bismillahir rahmanir rahim ali bin abi talib yake cewa ya ishi ilimi wanda ba shi da shi in aka danganta shi zuwa gare shi sai ji dadi bai da shi ba amma aka ce shi mai shi ne sai ji daɗi kamar ya ka samu kasur jahili ka gan shi ka ce shek sai ce na'am amma ba bai da ilimi amma da za ka samu kasur gumin jahili yana tafiya ka ce jahili ba zai jiro ba in ka zo ka kai jahili da kai nake to sai dai alaba to wannan kadai ya isa ilimi falala hatta wanda yake jahili bai so a ce mai jahili Allah sa kuna ganewa ce kuma wa kafa bil jahli zamman an yatabarra min man fihi ya ishi ilimi a ya ishi jahilci abin zargi wanda yana cikin jahilcin amma kullum yake kokarin barrantar da kansa shi ba jahili ba ne ba wani a duniya wanda za a ce jahili ne ya da aka kiransa jahili da ka yan uwana duk wanda yake son daukaka a rayuwa duk wanda yake son ci gaba a rayuwa duniyarsa da lahirarsa to kada ya yadda ya da sifa ta jahilci kar ya yadda bai je makaranta ba kowace makaranta da kuka sani in dai karatu ake yi to ku je ku nemo ilimi Ku huzaifa ibn liman Allah ya masa rama ya ce su mutane ma suna neman ilimin alheri ma ni na shari ma ana nema kana nasu yas'aluna sallallahu alaihi wasallam anil khairi Wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an أقع فيه mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan alkhairi amma ni ina tambayar su akan sharri dan in gane ya sharri na karfada fada shi sharri da ka zama bai kama wannan al'umma ba wallahi mu je mu yi karatu kuma mu nemi ilimin nan duka biyu na zamani da na addini ko na addini da na zamani kar wani ya tashi tutar babu ba wancan ba wannan kar wani ya kuskura ya bar 'ya'yansa su tashi akan jahilci ku ba wa 'ya'yanku ilimi wallahi shi ya fi ku tara musu biliyoyin kuɗi al'ilmu yabqa Walmalu ya yafna malamai suka ce ilimi shine ke wanzuwa ya tabbata ya dawwama amma dukiya karewa take yanzu akwai mutanen da sun tara kuɗi na fitar hankali da kadarori na fitar hankali amma wata yan shekaru kaɗan an manta da su amma akwai wanda suka mutu ba su da kuɗi ba su bar komai ba yau shekaru barkace ɗaruruka wajen dubu amma wallahi ba a manta sunansu ba saboda shi ilimi wanzuwa yake yi baya karewa sannan ma'abucinsa daukaka yake samu dare da rana domin ibn taymiya ka je karab ka tafka bincika a tarihi me ya mutu ya bari na gado za ka sha wahala kafin ka samu domin imam bukhari je ka karab ka tafka bincika me ya mutu ya bari na gado ba a rubuta me ya bari ma na gado duba imamu maliku duba imamu shafi'i duba imamu ahmad wa imamu abu hanifa duba duba duba haula'i umul ulama waɗannan su ne malamai amma ku bincika gidaje nawa suka bari kadarori nawa suka bari kuɗi nawa suka bari dabbobi nawa suka bari zai wahala ku samu ba a ce ba su bar komai ba amma an gaya muku abin sai kun zubar da hawaye abin da suka suka bari duba mai kowa mai komai manzan Allah Muhammadu dan Abdullahi. sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaje ka tambaya babu jarikatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan abin da annabi ya bari sai a ce maka ya bar alfadari ya bar wata gona a fadar ya bar rigar yaki shikenan a matsayinsa na number one din duniya gaba daya bai bar ba komai ba bai bar kudin da za a zo a ta jayayya da kaza ba na na fatima yarsa ta zo wurin sai na abubakar tana ce a bata abin da baban ta bari ya ce to mai baban na ke bari in ma ya bari ya ce inna mashar anbiya mu taron annabawa la nuratu ba a gadar mu ma taraknahu sadaqa duk abin da muka mutu muka bari a matsayin sadaka ne amma menene annabi ya bari sallallahu alaihi wasallam wannan su yau ya mutu na fi jamil mal amma yau mutane mutuwa suke tsara dukiya ka hada can ka taro nan ka nemi halal ka nemi haram da kudin zalunci da kudin cuta da kudin cin amana da kudin yaudara mutane ba sa tsoron Allah kudin haram yi ta jittawa a gabansu suna ci su yi timbi su dinka riguna su hau motoci sauri jajayen mata su tara kadarori ko mutum ya zo ciwon kafa ya kashe shi ya tashi ya bar wannan dukiya wa 'ya'yansa su gada su yi abin da suka ga dama wallahi azimu a irin wannan lokaci mutum ya zo ya faɗi ya mutu ya bar musu wannan dukiya ta halal ko ta haram wallahi wata ɗaya biyu ƴaƴanka sun manta da kai saboda ka bar musu daula ziyarar ka gaishe ka kabari wallahi ba sa zuwa ku bincika ku ji da yawa yau daga cikin ƴaƴa wallahi iyayen suna mutuwa manta kabarin suke in ka shekara a kwance ciyawa ta tsoro akan kabarinka in an ce bako ya zo ɗanka ya kai shi kabarinka sai ce na manta kabarin bana me ya amfani ka tara dukiya ba ka yi wa Allah aiki ba me za ka yi da shi ka zo ka hada ka tara ba ka gina masallaci ba ba ka gina makaranta ba ba ka taimaki ilimi ba ba ka taimaki masu da'awa ba ba ka taimaki musuluncinka ba ba abin da ka yi Ta gama yawace yawacen naka Allah ya cire maka lafiyar da za ka yi yawon ma Allah ya raba ta da ita ka gama tara dukiyar abinda za ka ci ka ji ɗanɗano abinda kowa yake ci ya more kai baka ci da yawa yanzu a cikin mutane da suna da wadatar rufin asiri wallahi nama ma ba sa iya ci mai amfanin dukiyar idan abu ne sai ka zama abin da za ka ci a ciki da zai ce in ka ci kaza fa za yi zai yi wa ka mutu malam duba daɗin nama duba daɗin kashi wallahi akwai wanda bai sai sa nama a bakinsa ba yau yana ci da ya zama asibiti amma yana da kuɗi ya kai fanta ba sama barkatai to me daɗin ka zo ka bani ka mutu a zo ana yi wa matan ka murna na'am kawayensu za su suna murna hajiya muna miki murna alaji ya bar miki kaya Ta gama kukan munafurci a zo a gama raba gado ta samu tafka tafkan gidaje da manyan motoci wani kuma ya zo ya shiga zawarci ya shiga ya fita ya aure ta ta zo ta yi guda ai kana kabari tana ayyirri wallahi ba za ta maka kara ba ta ce yau alhaji na da ya mutu ya bar min dukiya yana kabari kwalliya za ta yi ta ado ta kunshi ta gyara jiki ta je ta kwanta da wani namiji kana kabari ana dukan ka watakila hadin duniya idan abin da na faɗa ba haka bane ba wani ya ɗaga hannu ya ce ba haka bane yayanka su zo su gaje wallahi tallahi wannan gilas ne in ka mutu ba za su bari ba sai sun raba shi wannan wallahi sai wani ya ce shi nake so silifa ba a bari akwai wanda ya mutu muka je muna hada kayan gadon su har biro aka ce a dauko biro a dauko da silifas da biro da wando jere da bes da singilar da wayar duk gaba ya aka kwashe kuma rabawa aka yi aka ba su gidaje kai kana can kana kwance ka shigo duniya baka da kawai kuma za ka mutu baka da komai a yayin da ka tara dukiya al'ummarka suna cikin talauci masallaci yau sai da bara yake rayuwa makarantu sun lalace babu asibitoci ba magani a yayin da muke ɗiban kuɗi mu kai ƙasashen turawa muna sayan gidaje muna sayan kadarori amma ba mu tara ba mu yi tanadi wa kiyamar da za mu je mu zauna Ba permanently a can ba to wanda ya fi kowa riba shi ne wanda ya babban investiment a kan taimakon ilimi da taimakon da'awa da taimakon malamai waɗanda suke kira zuwa ga hanyar Allah saboda shi malami fitila ce a cikin al'umma kamar tauraro ne ana neman gane hanya da shirya da shi idan dallar guda akwai abin tausayi kwarai wanda yake neman kuɗi bai san amfanin kuɗi ba wani ya ɗauka dukiya kadara da zai tara wannan shine sa'ada da jin daɗi a'a ai babu abu mai jin daɗi irin ka tara kuɗi ka kashe su hanyar Allah na faɗa a karatu ina maimaita ana ta kukan talauci a najeriya ba kuɗi ba kuɗi wanda bai da kuɗi dai bai da kuɗi amma wallahi akwai masu kuɗi ma ka je ga yadda ake fasa dala ka je ga yadda masu shi suke balle naira ake yaga ta har yanzu a najeriya da kukan talaucin da kuke yi ba ku daina yin kari da dala ba duba tsadar dala dala ɗari yanzu dubu saba'in ne da wani abu dala dari ne dubu saba'in da wani abu amma wallahi ya da ake fa fa fa fa fa ana karyawa mawaƙi ɗaya ana iya mai karin naira miliyan hamsin miliyan ɗari a banzan bazara a wakar minti sha biyar ya ce kuɗi ya yi gaba ba ku share masallaci ba yi ta kasuwa Allah ka raba mu da aikin banza kula ne sami ladina ya alamu da wallazina da ya alamu gaya musu ya manzan Allah shi za a kwatanta masu ilimi da wanda ba da ilimi inna ma ya ce tazakkar ulul albab yanzu ne ilimi da mara ilimi duk ɗaya ne shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida babu abubuwa da dacewa da cancanta sai shi mala'ikun Allah ma sun shaida ba wani da ya dace da ya cancanta a masa wauta in ba Allah ba shaidar Allah shaidar mala'iku shaidar ahlul ilimi ka duba yadda Allah ya hada shaidar da ta mala'iku da ta masu ilimi hadisi sananne manzo Allah yana albishir hadisi Imam Abu Darda radiyallahu anhu ga ɗaliban ilimi masu neman karatu man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila janna. duk wanda ya nemi wata hanya da zai nemi ilimi da karatu a cikin ta sai Allah ya sauƙaƙa masa hanya zuwa aljanna yanzu dukkan ku daukar zo nan kuka taru a nan kuka bar gidan ku kuka bar shagunan kuka bar sana'a ku ai neman ilimi da ya kawo ku kun zo a gaya muku Allah ya ce annabi ya ce annabi yana muku albishir hadisi na darda duk wanda yake zuwa makaranta yake zuwa karatu neman ilimi insha Allah Allah sai ya sauƙaƙa masa hanya da zai je har zuwa gidan aljanna maza Allah ce wa innal mala'ikata la tardahu ajnihataha li talibil ilmi lalle mala'iku suna shimfida fuka-fukansu ga mai neman ilimi ga mai neman karatu riban bima yasna'u saboda sun yadda da sun amince da abin da yake duk wanda yake zuwa neman ilimi mala'iku suna masa lullube suna masa shimfida suna ba shi kariya saboda sun yadda da abin da yake nema wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu shay hatta al-hijan al ma lalle mai ilimi wanda ya je karatu mai haskaka mutane hanya komai da ka sani a duniya yana neman masa gafara wallahi hatta kifi a cikin ruwa kifi da yake cikin ruwa yana nemar wa mai ilimi gafara tururuwa tana nemo da mai ilimi gafara tana mai ibari kamar ba kai ka ce astaghfirullah to akwai komai a duniya yana maka itace yana maka ruwa yana maka iska tana maka tsatsafi yana maka kifi yana maka kiyashi yana maka kazan gidanka tana maka wane ne na duk duniya gaba daya wannan ba a duniya ba wanda ya san wannan falala in ba mai ilimi ba ka ji an ce in ka tara dukiya ko ka tara mulki komai yana neman maka gafara to malami in ya tsaya a kan hanyar Allah bai rungumi duniya ba bai da ilimin neman duniya ba to komai da ka sani yana neman masa gafara albishir ga malami da yake karantar da mutane zuwa ga hanyar Allah hatta al-hijanu fil ma'i annabi yace wallahi ta kifi a cikin ruwa yana ainihin wato neman wa mai ilimi gafara da Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa fadlul ilmi ala wato alimi alal abi falalan mai ilimi akan mai bauta kawai hasan akwai mai ilimi akwai mai bauta Allah ba ilimi to daidai yake da bambancin wato wata da taurari duba hasken wata duba hasken taurari za ka haɗa wata ya fi nesa ba kusa ba to wanda zai je ta bauta Allah babu ilimi da kuma wanda ya je yake bauta Allah da ilimi bambancin su kenan tsakanin wata da kuma tauraro maza Allah ce wa innal ulama warasatul anbiya lalle shi shine magajinsa malamai suka ce da a ce yanzu ana kawo annabawa to da annabawa ne suke ta da'awa amma yanzu tun da babu annabawa lokacin su ya kuri ya wuce to malamai su ne suka tsaya a kujerar annabawa malamai suke ta sharhi suna bayani cewa duk mutumin da ya ci mutuncin malamai a wannan zamani wanda ya wulakanta malamai a wannan zamani wanda baya ganin kimar malamai a wannan zamani wanda yake neman sharri ga malamai a wannan zamani to da Allah ya kawo annabawa ma a wannan zamani to yana cikin masu cutar da annabawa da ka tsare mutuncin malami shaida ne na cewa da annabi yana nan kai ma za ka tsare ainihin darajarsa musamman malamai irin na wannan zamani wanda suke kare rayuwarsu a kan neman ilimi da ilmantarwa ba a san bace fanansu ba a san bashen su ba ba san cin su ba ba san shansu su ba ba san me suke ba duk wanda ya shiga harkar karantarwa a ƙasar nan to kawai dama ya je nemi na kansa kuma dama haka ake fada da yawa a ƙasar nan ina so na gaya muku tare da bakin ciki da bacin rai da damuwa zan iya gaya muku wannan kalma billahi azimu mun yi bincike da yawa daga cikin malamai akwai waɗanda suka mutu wallahi an bar gidajen sun wulakanta an bar 'ya'yan sun wulakanta laifin kawai ba su mutu suka bar kuɗi ba malami ya mutu a anguwa amma manta gidan shi malami ya mutu a nemi mawa zai auri matarsa ba saboda an san yan ji aure ta ba kuɗi amma a auri matarsa a rufa wa 'ya'yansa asiri wa yake yi da duk wani malami da yake karantarwa zai yi ne iyayensa yana neman aljanna kurum idan ya gina 'ya'yansa akan ilimi to ya samu rufin asiri bayan ya mutu ba za su zarta ba idan ku malami ya kuskura ya ta ilmantarwa ya ta ilmantarwa ya bar 'ya'yansu bai ilmantar da su ba to ba mamaki ya ga mara kyau bayan ya mutu cafani na ɗari biyu wallahi ba lallai su yi mama yau ai ba ma wannan ba ka kwatanta ma ka gani tafiya za ka zo ka yi ko da azumi ko da ramadana al'ummar da kake karantar da su da safe da rana da daddare wallahi sai ka je watan nan guda ka dawo malamai suna zuwa tafsiri malamai suna zuwa kaza wallahi cefanen naira ɗari biyar ba lallai ne wani almajirin ka ya kawo ma ko wani wanda ya kake jan sallah ya kawo ma ba wani ya tafi da'awa an yanke masa wutan nefa ina almajiranka ba wanda zai masa alfarma aiki ne na Allah tsagwaro ga kuma wani abu da ake wa malamai a ƙasar nan na rashin mutunci da rashin kimantawa yanzu mai kuɗi idan yana so ya rowa sai ce ai malamai su suke da kuɗi haka suke fada duk wanda kaga ya gaya maka wannan mugu ne bakin ciki yake maka kada ma wani ya taimake ka ko kuma ya taimaka maka amma in ba haka ba in ba karya ba an san masu kamfanoni an san masu kudade an san masu juya kuɗi. irin ka fa irin ka ne a al'ummar wanda ba sa ba da kuɗin ba sa taimakon duk yan uwanka ne irin ka ne masu kuɗin masu mulkin to yaya aka yi malami ya zama mai kuɗi shi da bai da kamfani ya aka yi malami ya zama mai kuɗi da ba a ba shi kwangila ya aka yi ya zama mai kuɗi ba a ba shi kaza ku gaya mana malami ne mai kuɗi a ƙasar nan da yake da rufin asirin da za a ce shi mai kuɗi ne waye shi ku gaya mun duk gwamnatocin da ake yi da taimakon gwamnatocin da ake wani malami suka azurta amma karuwai nawa aka azurta mutanen banza nawa aka azurta mawaka nawa aka azurta amma malamai suna da rufin asiri Allah ya kare musu darajarsu wanda suka kare kimarsu ba za su je gidanka suna roƙo suna bambanci ba malamai da yawa a ƙasar nan sun shahara suna karantar da mutane amma wallahi tallahi ba su da wata hanya ingantacciya ta samu abin da za su ci su sha sai sun yi da kyar suke samu abin da za su ci su sha amma sun yi su rayu haka to sai mutum an ce taimaki addini sai ayi malamai su ne masu kuɗi in wani yazo zai bada fi sabilillah a masallaci sai ya ga bari ga limamin sa sai ce a wata kila fi ni kuɗi alhamdulillah Allah ya rufa asiri muna roƙon Allah a Ka'aba ya Allah kada ka nuna talaucin mu a wajen mabiyan mu ya Allah kada ka nuna gajiyawar mu a wajen mabiyan mu ya Allah kada ka mai da mu hankici a hannun wasu da za su rinka goge fuskarsu da mutuncinmu taro yana zuwa masallacinsa yana gani ana aikin Allah bare ba da kwabo ba sai suka sai magana wani ya mutu malam ya bar iyalinsa cikin talauci ba yadda za a yi suna neman ya za su rayu suka ce Allah sarki da wane yana raye da ba mu shiga wannan yanayi ba ina yin wannan ne don nuna mana sakacin da wannan al'umma take yi na rashin kulawa da masu ilimi a cikinsu ina yaro karami na sani iyayena muna gani idan irin almajirai suka zo gari irin masu na ilimi din suna dan karanta littafi suna neman ilimi sai ga an rike su sai su rinka sa littafi na ilimi dan ahalari dan kawaidi dan ishmawi dan iziya da yawa yawan karatunmu a wurin irin waɗannan malaman muka yi daga ƙarshe idan mutum bai da aure sai ga sun tara kuɗi sun masa aure wallahi akwai malaman da sun samu gindin zama a wasu manya-manyan gidaje kai ka ce yayin gidan ne amma a da a lokacin da ake kula da ilimi yanzu ku ɗalibi zai baro garin su ya zo neman karatu wani gari wallahi yunwa fita ta kore shi a bar garin dan ba wanda zai shi abin da zai ci da safe ko da rana kowa ta kan shi yake yi ba mai da ilimi komai ba kuɗi dai ana ba waɗanda ake bayarwa amma waye yake tunanin cewa wannan ɗalibin ilimi ne mai neman karatu ne bari in taimaka masa bari in agaza masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna falala waɗannan bayan Allah ya nuna su ya nuna darajarsu ya nuna su madaukaka ne dan haka ku mutunta su ku kimanta su sai ce wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bi hadd wafir amma annabawa ba su bar gadon zinari ko dirhami ba amma sun bar ilimi ne duk wanda ya ɗauki ilimi ya ɗauki babban rabo ya ji manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam akwai malamin da aka ramkalla wallahi tallahi malam talauci ya same shi littattafan sai yake ba kai kasuwa siyar a yanzu a ƙasar nan akwai da yawa malaman da littattafan research ɗinsu shi suke ɗauka su kai kasuwa su ce fanar da shi su sai da littafinsu su nemi abin da za su ci saboda me su ba su da hanyar za su samu kuɗi ko wani ya zo ya musu ruwan kuɗi yanzu 'yan siyasa ba san darajar malami ba sai an zo zaɓe a lokacin aka san akwai malami a lokacin aka san yana da kima amma za a ga za a yi ana mulki ana ta ba waɗanda suka yi wa jam'iyya hidima ko na ba ana ba su kwangiloli amma shi malami tun da yana da baki ya yi magana ya ce al'umma su ruwa kuma can zai yi ne kyauta ba wani wanda zai tuna da shi ya ce bari ya inganta masa rayuwa akwai laifi ne don ka taimaki mai da'awa akwai laifi ne don ka taimaki mai taimakon mutane yanzu duk malamai galiba ina gaya muku ba wanda in ka tambaye shi ba zai gaya maka ba al'ummar da yake tare da ita idan an kori mutum a gidan haya kawai sai zo wajen malamin sai ce malam an kore ni a gidan haya Wataƙila shi ma malamin a gidan haya yake wani ma wata ran da ya fito ni ya rena mu hankali zuwa ya ya same ni ya zauna ya gaisuwa gaisuwa ya ce malam wallahi na fara ginin gidana ban ƙarisa ba don Allah malam ka ƙarisa mu na ce kaji an ce maka ni kanin dangote ne ko kuwa dan uwansa ne ni na ce inda ka ganna a nan din nan ka tafi ka banna a haka ka ji wa'azi na ka ɗauka an za ka ɗauka an ba za ka ɗauka ka kara gaba in kuɗi kake nema tafi kasuwa ai kun yana mana hankali ne in kun tashi neman kuɗi sai ku zo masallaci ina ce irin ka yan uwanka ne ba talakawa bane a masallaci ina za a samu kuɗin na ce to ni ma ban gama gina nawa gidan ba ni ma kama kama nake ballanta na an bar nawa an bar iyali na an karasa maka idan mutum matarsa ta haihu sai ya zo wurin malami ya ce bai da rago idan mutum yana neman aiki sai ya zo wajen malami ya ce bai da rago a bai da aiki bai san ba kuma su 'yan siyasa suna neman malami ne lokacin da suke neman ƙuri'a amma in suka hau gwamnati ba ka da alfarmar da zaka ce ka tura ga mutum ashirin a ɗauke su soja ba ka da alfarmar da za ka ce ga mutum goma a ɗauke su ɗan sanda ba ka da alfarmar da za a ce ma kaza in wani ya maka mutunci ya da ka can sai ya ce ma wannan kana da mutum ɗaya da za ka bani in tura shi ɗan sanda kai kuma kana da mutum talatin ya za ka yi akwai kanin matarka akwai yayan matarka akwai wani tsohon ɗalibin shekara ashirin yana maka hidima akwai kaza akwai kaza ga yan agaji duk muna da su akwai wanda suka fi cancanta mu tura su a ba su ofa na dan sanda da soja da kwastam da immigration sama da waɗannan bayan Allah to amma ba mu da wannan alfarmar ba mu da ita wallahi duk da mun tura ku amma wallahi malam matar banza karuwa ɗaya tana zaune sai ta tura mutum ɗari biyu to wannan shine true situation da malamai suke ci idan malami ya samu abin duniya ko wani ya taimake shi ƙarshen abin da zai yi ya gina masallaci ya gina makaranta daman karshen abin da malami yake gina masallaci makaranta duk kudin sa nan suke karewa shi kenan to amma babu kowa yana zuwa ya je kasuwa ya nemo ya je wannan ya nemo ya je wannan ya nemo amma malami liman da asuba shine da azhar shine da magariba shine da isha'i shine in an zo suna shine in an zo daular aure shine in an zo sulhu shine in an je kaza shine ya mutu ne in kuna yi in an haife ku shi ne, in kun mutu ma shi ne. amma waye yake tunanin wannan malamin da yake karantar da ni yake ilmantar da ni wace gudunmawa nake ba wa rayuwarsa kowa ya cancanta ka shi taimako amma shi ne karantar da kai bai cancanta ba wani ɗalibi malam ya je gidan wani malami sallama salamu alaikum sallama sai ya ga irin dosbin din nan na zuba shara sai ya ga kasusuwan kaza sai ce to sai ce abokinsa zo mu tafi ya ce mai faru ce yaudara ma ake wallahi haramun wannan ya gaya mana mu guji duniya mu guji duniya mu kama lahira ashe kaji yake ci a gidansa sai a zo ana ce mana abu Allah abu ya ce da Allah tashi mu tafi shi a tunaninsa shi malam ba wace ba fulatani malami ba zai shi daɗi ba ka yi kuskure ka je ka tambaya imamun nasa'i ai ka ana ce a kharajahun nasa'i ko rawahun nasa'i ko to in ya zo karatu a laburarinsa zakara dan zakara ƙosashe mai kama da wato mai kama da dan akuya kun san akwai zakara in ya nuna ya girma yana zama kamar irin ɗan akuya ɗin nan to shi yake yankawa ya ce wa matansa kar a cire kashi ku soya shi ku dake shi da ƙashinsa ya yi laushi asalin cin dambun nama kenan ya ce za mu ci nama mai kyau don mu samu fahimta karatu wurin da zama shi bai da tsoron Allah shi bai da takawa in babu a yi tawakkali in Allah ya kawo a ballaka shi akwai wani kuskure a kai amma kullum so kuke ku ga malamanku a wulakance malami bai da rigar da zai saka nan ba ya zo ya tara duniya ba ne amma za ka so a ce shugaban a gan shi cikin ni'ima a zo a gayyace ka wani taro kawai wani tsohon kurtun nan sanda ya ce mana gabara ke bi da Allah saboda baka zo da riga mai kyau ba haka ake yi mutanen kirki su ne suke sha'awa su ga malaman suna cikin ni'ima da yalwa ga bala'in saka ido yaya ake kike jin daɗi kowa ya halatta ya ji daɗi a ƙasar nan banda malamin addini yau ba za ku sha wa'azi na gaske saboda ku gyara sai za wallahi duk ba mu zauna ba don kar ma wani mana wulakanci za a yi karatun za a yi wa'azin za a karantar kuma an zo neman sana'ar kuma muna gaba yanzu da yawa daga cikin kunna wallahi din na fi ku kokarin neman na kaina Allah dan ni yanzu ina da zabjegiyar gona yanzu haka da na yi juyi na ji hadiri hayya hayya ce to Allah tsare mana shinkafar mu ne ƙwarar kuwa ina aikin albashi a wata in jira a biya ni duk da yanzu sun rike mana kuɗi sun kisi biya mu wajen wata shida Allah ka kwatan mana aikin mu ya za ka ce ba mu aiki a karba kalla malamin jami'a ya kullum yana cikin aiki ai research da bincike da karatu da muke a gida kana tsammanin karantarwa jami'a wasa ne ai ba abinci ai aiki kai kullum muna cikin aiki ba zan ce dan ni malami ne ina karantarwa ina da awan zauna ina jiran ta annabi ba karan wani ya yadda ya dauki gaskanci da wulakanci ko ka bani kujerar umara ko ba ka bani ba sai in lada kudi na in je in kai kaina kuma mu haɗu a wajen ɗawafi, in gari ka kama idan kana tare da ni ka faɗa in ba ka tare da ni in na zo ka faɗi naka mu buga da kai kai ba bari kawo mana maganar ashek salman lauda ya ce innal ummata yajibu an ta tabira annal ulama a shari'i na umlubuwa lalle al'umma wajibi ne su sani cewa malamai na shari'a malamai na musulunci su ne ruhinsu su ne rayuwarsu wannan wajibi ne su san wannan wa ruhuha salman al'auda ya ce ku sani malamai su ne ranku wa qiyadatuha al'umma wajibi ne ta sani malamai su ne jagorori ya ce bai kuno zalika hakan yana kasancewa bi ta'zimil ulama yaya za a tabbatar da wannan sai an girmama malamai wa taqdirihim sai an kaddara su an mai da su masu matsayi a cikin al'umma wa man innaili minhum kuma a hana a jinka sukar malamai da cin mutuncin malamai wa man ila itidai alaihim da hana yi musu ta'addanci aw zulmihim da hana zaluntar malamai aw tanqusa min haqqihim da hana tauye su rage musu mutunci wa hibdi makanatihim da tsare ainihin makana da matsayi wa kadrihim da kaddaran su malamai mana su da darajar ya ce kuma yana sanar da duniya wa an alama an wayi alifar wal bari annana Na nahtarimul ulama dole ne na kusa da na nesa ya sani cewa mu muna fa girmama malamai wannan shine yaren da ya kamata mutum musulmi ya sani dangane da malami amma yau in kun ga yadda duniyar nan take tafiya musamman a kasashen mu, allah allah ake yi wani malami ya yi wani abu na kuskure ko ya yi wani subutar baka sai a gaya za a ci mutuncinsa malami ne a ƙasar nan wani zai fito kaskantacce tozartacce wulakantacce karami saƙif ya fito facebook ya ɗauki hotonsa ya kira malami ya zazzage shi ya ci mutuncinsa kuma da wahala a samu wani almajirinsa ya fito ya kare shi sai dai a ta bugo maka malam kaga kuraddin da aka maka kaga zagin da wani ya maka kuwa to kai ne amfaninka yanzu malami shine zai tawo haushe ga kowane kare al'umma ba ta san darajar malaminta ba idan kuka bari malaman ku ba su da kima a hannun wulakantattu za a ci mutuncinsu a wulakanta su ba wanda zai ba su kariya ya taimake su to nan gaba wallahi sai an zo an hana a faɗi gaskiyar kuma wata hanya ce da ake bi na zubar da darajar masu daraja in kun lura da siris ɗin abubuwan da suke tafiya an zubar da mutuncin shugabanni karamin mutum zai shiga gidan rediyo ya kira shugaba ya tsine mai albarka ya zazzage shi a ƙasar nan shugabanka mai soja mai dan sanda mai biyan albashi mai kaza mai kaza amma wallahi sai a biya wani karami sai je gidan rediyo ya zazzage shi kuma ya kwana lafiya an saba common ne normal ne har bidiyo ake ana zagin shi wa gabanni ana tsine masa albarka kuma ba abin da zai samu mutum sai ƙasa irin ta najeriya sarakuna da suna da kima da daraja a idan al'umma saboda suna tare da mutane su ma an bi wata hanya ana tozarta su ana wulakanta su an mai da su ƙasa ƙaramin mai mulki da bai kai ya kawo sai wulakanta sarki shiyaman na local government a constitution ya fi sarki na yanka daraja wata hikima ne don a iskan fadlu zawul fadlu a zubar da mutuncin masu mutunci wanda waɗannan su ne jagororin al'umma su ne suke cikin al'umma gidajensu a tsakiyar al'umma yake masallatinsu a tsakiyar al'umma yake sai aka cire darajarsu aka cire kimarsu malaman jami'a mutane ne masu daraja masu kima da matsayi kwarai da gaske a duk duniya duk inda malami yake a jami'a to babban mutum ne amma yanzu tafiya tana tafiya ta kai ga su ma ana kokarin a zubar da mutuncinsu a zubar da kimansu idan ya zama masu ilimi masu rike da ilimi masu ba da digiri masu ba da masters masu ba da phd masu ba da professorship masu ba da kaza sai al'ummar ta waye gari ba ta ganin kimansu da darajarsu wani da ke dala mutanen banza makaryata a hankali a hankali an yi iskaɗin falalarsu to wannan yana nuna al'ummar ba ta girmama masu ilimi da masu gina ilimi a ciki sauran malaman addini limamai na masallaci da masu dawa yanzu su ne a kan gaba su ne ake neman ya za a zubar da mutuncinsu barin ga muku abin da ake a kasar nan kuwa hakuri. ina kira ga malaman addini ina kira ga limamai wallahi masu ilimi su tsare mutuncinsu kada su bari a yi amfani da su a zama masu da kimarsu musamman akan abin da ya shafi harkar siyasa an yaudari wani zo ka taimaka mana zo mu tafi aka je da shi aka hada ana fojirin zaɓe ashe akwai waya suna ɗaukan hoto bai sani ba liman ko malami da rawani yana ɗanɗala hannunsa yana dangwalan tawada yana dangwale yana dangwalawa ana ta ɗauka yana dangwalawa me ya kai ka wannan ba harkar ka bace kar mutum ya je shiga cikin wannan kasancin ko nawa za su baka wallahi ba za su yi maka maganin talauci ba kuma ba a yi musu adalci ba idan aka shigar da su wannan kazantaccen harkar kuɗi <laughs> kudi ba sa iya biya wa ɗan adam sa dari bisa ɗari ba so kada mutum ya shiga wannan ko a zo a je a zurna mutum a sa shi wani abu a yi hira da shi ana neman wata kalma da zai faɗa kuma a yi amfani da ita a ci mutuncinsa duk ana wannan ga mata da ake bunka malamai sai a shirya a samu mata sai yarinya ta kira ka ce wallahi malam ba na iya bacci sai na ga hotonka ki je idan ciwon bacci ne ma ya kama ki jire ki a tsarata muna nan yadda muke daram da nan ba mamaki ziga ta kai. da wannan whatsapp din sai a tura yarinya ta ɗauki hotonta ta turo maka kuna hira ko ta kira ka bidiyo call tana wani abu rikodin take yi tana kiyayewa saboda matsiyata sun ba ta aiki sun ba ta kuɗi ana so a zubar da mutuncinka dole sai mun kula da wannan ko ta ta turo maka maganganu na fitina ka sani cewa kai wakilin Allah ne kuma wakilin al'umma ne darajarka tana da kima a cikin al'umma ka. in kai wasa mace wallahi sai ta halakar da kai za su gama sa ta aikin ta gama tara data ɗanta shikenan sai abun kashi saboda me so ake kawai yau a yi bayani a duniya wani da kuke sauraron sa bai da mutunci makaryaci ne wulakantacce ne in an jefar da kai an gama da kai yayin ka ya gare. ku taimaki malaman ku kar a zubar da mutuncinsu musamman harkar mata da kuma harkar kuɗi idan sun yi sun yi sun yi ba su samu dama ba kuma to kokari za a yi kuma a nemi rayuwarka ya za a yi araba ka da rayuwar to shi kuma wani abin da muke faɗa dama haka sunan rayuwa take wa ka ayyin min nabiyyin katala ko qutila ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu lima asabanku wa mastakanu Allah ya ce nawa ne cikin annabawa da manzanni masu da'awa da aka yi ta kashe su an kashe annaba zakariya yanka rago aka yi mai ka san da ake yanka rago wallahi haka aka kwantar da shi aka danna masa wuka aka yanka shi annabi yahya haka aka yi masa aka yanka shi tilas nawa aka kashe manzo Allah ma an yi neman a kashe shi amma Allah ya saukar da wallahu ya ka minan nas Allah shi yayi alƙawarin zai kare ka malaman tafsir suka ce daga cikin ma'anar wallahu ya ka minan nas zai baka kariya duk abin da za a buga za su iya cutar da kai amma ba za su iya kashe ka ba amma sauran annaba wasu an yanka wasu an kashe wasu an yi kaza to haka rayuwar take daman al'uzama'u yukshalun manyan mutane masu daraja da matsayi a cikin al'umma aikace su ake yi sai wanda Allah ya kaddara yana da dogon nisan kwana shine zai rayu to ba bakon abu bane dan kai kokarin ka kashe wani in ka kashe shi sai Allah ya tada dubu dubu dubun dubatarsa wanda zai ci gaba da yin wannan aikin dan addinin da yake yi din na Allah ne ba na kowa bane ba dan haka ya koya wana ku tsare darajar malamai ku kuma tsare kimar su da matsayin su imamul ajurri yayi magana a cikin akhlaqul ulama littafi ne mai suna akhlaqul ulama yace fa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da daukaka wa taqaddasat asma'uhu sunan nakin sa sun tsarkaka tabaraka wa ta'ala yace ya zaba a cikin halittarsa ikhtassa min khalqihi man ahabba ya zaba a cikin al'ummarsa wanda yake so sai shiryar da su zuwa ga imani fa hadahum lil iman sannan kuma sauran cikin mumine sai ya daɗa zaɓa a cikin mumine ma wanda ya so ya musu fatafaddala alaihim ya ba su falala fa'allamahum alkitaba wal hikmata ya waro su ya koya musu alqur'ani ya koya musu sunna wa fakkahahum fi din ya ba su fahimtar addini don su karantar da mutane wa 'allamahum at-tawila ya koyar da su fassara wa faddalahum ala sa'iril mu'minina ya fifita su akan sauran mumine gaba ɗaya. wa zalika fi kulli zamanin wa imam al-ajuri yace wannan yana faruwa kowane zamani kowane lokaci sai Allah ya zaɓi wasu malamai da yake son su ya ba su ilimi suna karantar da mutane yace rafa'ahum bil ilmi wa zayyanahum bil ilmi ya ɗaukaka darajar su da ilimi sannan ya musu kwalliya da haƙuri da juriya malamai kenan yace da su ne ake gane halal da haram bihim yu'rafu al-halalu min al-harami da su ne ake gane bambancin halal da haram duk wanda ya gane bambanci tsakanin halal da haram da malami ne sai da malami yayi wa'azi ya gane muhimmanci ko bambanci tsakanin halal da haram daga malami ne ake gane alhaqqu min al batil ƙarya daga gaskiya ko gaskiya daga ƙarya daga malami ne ake gane ad-darr min an-nafi' abin da yake cutarwa da abin da yake amfanarwa daga malami ne ake gane al min al qabih mai kyau da kuma mummuna daga malami ne ake gane ƙarya da gaskiya ya ce falalarsa in suna bayani mai muhimmanci a daina nuna mun lokaci a bari sai na zo gaba wato ina mamaki ana faɗan abu mai amfani malam gata fa nake mana gaba daya na ka bari na ƙarisa wannan kayan naka ne malam ka bari in loda musu in na gama sai ka tsaye da ni mu a nan ni wallahi yadda nake ji a nan na rantse da Allah da Dr. Mansur zai yadda a kawo mana wani lemo mu sha wanda yake mai da mutum kamar doki wallahi sai mu kwana duk wanda yake jin bacci ya tashi ya tafi to amma ba zai yadda ba yace da malamai ne ake gane wannan yace to kwalalarsu tana da girma rashin su masifa ne yace warasatul anbiya sune magadan annabawa sune farin rai na waliyan Allah qurratu ainul awliya yace alhitanu fil bihari lahum kibaye a cikin ruwa suna musu gifari wal mala'ikatu bi ajniha lahum takhdaw mala'iku da fuka-fukansu suke kankan da kai gawa ga malamai falalan malamai tana da yawa a cikin al'umma da ƙarshe saboda ƙurewar lokaci malamai bayan annabawa a ran tashin kiyama in annabawa suke ceto to malamai ne zan zo su yi ceto wal ulama'u fil qiyamati ba'da al anbiya'i tashfa'u daka fa'rifu lahum qadrahum kusan falalarsu kusan kimarsu ku taimaki 'ya'yanku su yi ilimi don su zama jagororin gobe ku tsare darajarsu ku tsare kimarsu duk wanda aka ci mutuncinsa ko bai yi magana ba to a samu masu kare shi da kare da'awarsa mutuwar malami ai kashe da'awarsa ne idan aka ci mutuncin masu mutuncin da kuka yadda da su kun ga yadda Allah ya kimanta malamai ya ba su daraja ake sauraron su to maƙiya Allah kuma suna nan suna ƙoƙarin yaya za su zubar da mutuncin masu mutunci isqatu ash-shakhsiyat al-bariza a zubar da mutuncin masu mutunci da kemansu ta hanyar keta alfarmansu sai a wayi gari ba wanda zai zo ya ce muku ga halal ga haram da yayi magana za ku ce mutumin banza ne da yayi magana za ku ce ai kaza kaza kamar yadda ake sawa wasu ra'ayi na ɓata malamai masu da'awa zuwa ga hanyar Allah yau me za a yi da malaman duniya ce a su kaza kaza to kai ba duniya na gaban ka? wani ya ce wai malaman zamani a malaman zamani sun haɗu da almajiran zamani ba shi kenan ba sai a tafi daidai kowa yana yin abin da yake yi ka daga masa kafa ka gane shi amma malaminka na addini mai karantar da al'umma ruhinka baka tunaninsa in ka kwanta bacci ya Allah zai kare maka darajarsa ya Allah zai kare maka kimarsa wallahi akwai malaman da in suka bar duniya suka mutu ina gaya muku wallahi al'azim ko Allah ya tayar da wasu ba su kai su ba kuma wannan shine sunnar rayuwa akwai maganganu masu tarin yawa amma babban sakon shine wajibi ne al'umma su san da muhimmancin malamai a cikin wannan al'umma sarakuna ku san da muhimmancin malamai a cikin wannan al'umma an yi rayuwar da babu wani gida na sarki na sarauta a ƙasar nan a iya sanin mu a arewa face akwai malamai a fadar wanda su ne suke bawa wa sarakuna shawara shin akwai wannan falalar yanzu shin akwai wannan darajar yanzu shin yanzu fadojinmu da wurarenmu na sarakunanmu shin akwai wannan muna fatan a daɗa inganta darajar malamai a fada waɗanda za su rinka ba da shawarwari hukumomi na gwamnati kuna ɗaukan advisors advisors kuna ɗaukan sa sa sa wai sai a ɗauki mai bawa wani ma'aikaci ko gwamna ko shugaban ƙasa shawara akan harkar addini sai kaga kuma kasu gumin jahili ne a ya kamata ka ɗauko mai ilimi ya baka shawara ya rinka gaya ma me addini yake da bukata ya zama yana da alaka da malaman wanda za su gaya masa ga abin da yake faruwa to amma sai a zo a zaɓi waye zai ba wa shugaban ƙasa shawara ko gwamna shawara ko sanata shawara ko wani shugaba shawara akan abin da shafar ka addini kawai sai a duba siyasa waye wa jam'iyya hidima kawai sai a ja ko jahili wanda bai san komai ba sai a ce shine zai ba shawara akan addini kuma kun san ba ku yi daidai ba ina fatan Allah ya tsare darajar malamai Allah ya tsare mana kimar su Allah ya fi mana na shafar miki wallahi nan da naga ana zaune na dauka za su taimaka mu ashe takaddu ne malam ake ta Allah ya tsayar da mu akan daidai Allah ya mana albarka Allah ba mu dace ga dan uwana Dr. Mansur Isa Yalwa abinda na bari ban fada ba insha Allah ta'ala na san zai fada bari mu dakata anan ina dauka jarumai ne ku za ku iya tsaya zuwa karfe biyu ashe ba za ku iya ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين الشيخ الدكتور الإمام أبو عاطف عبد الله بن عثمان الله يتعكى مكان الخير لو أن النسيحة بمتقر مهمة muhimmanci kuma mai dangane da daraja da kimar malamai hakika malamai ababen darajawa ne hakika malamai ababen kimantawa ne duk wanda Allah ya kimanta shi dole a kimanta shi duk wanda Allah ya nuna darajarsa dole a dole a darajarta shi babu wani da yake da daraja a cikin al'umman nan bayan annabinta sallallahu alaihi wa sallam ko kuma a dukkan al'ummomi na duniya bayan annabawansu sai malamai wannan dalilin ne ma ya sa Allah ya haɗa su a cikin shaidar annabawa da su da annabawa duk suna tafiya tare ne shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah bai ce wal mala'ikatu wan nabiyuna wa ulul ilmi ba sai Allah ya haɗa annabawa da malamai duka a wuri ɗaya ce ulul ilmi li anna al anbiya ahum ulul saboda su kansu annabawa ma malamai ne malamai kuma magadansu ne yana daga cikin darajar da Allah ya wa malamai wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana Shi ne cewa su ne shugabanni da duk lokacin da wata al'umma take da wata matsala to dole a koma zuwa gare su wajen neman mafita akan wannan al'amarin kuma su ne shugabanni da suke aiki kafaɗa da kafaɗa tsakanin waɗanda suke jagorancin al'amura na duniya da su da suke jagorancin al'amura na sanin addini a yi aiki tare saboda a gina gangan jiki a kuma gina ruhi a sanadiyar haka ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyu alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum al Malik ibn Anas yace ulul amr hum al'umara wal ulama sune da shugabanni masu rike da madafun iko na al'amura na siyasa da jagoranci da kuma malamai masu rike da madafun iko na jagorancin mutane akan addini saboda haka wajibi ne kowace al'umma ta girmama malamai kamar yadda take girma kamar yadda take girmama shugabanni take kimanta su me ma'anar girmamawa sune abubuwan da malam ya yi ta faɗa ya kamata dukkan waɗansu privileges da ake ba wa shugabanni da suke gina gangan jikin mutane suke kula da tsaron mutane na lafiya da dukiyoyinsu abubuwan da ake ba su na girmamawa abubuwan da ake ba su na tsaro a ƙasa abubuwan da ake ba su na gwamnati ta ɗauki nauyin abubuwansu da alawanci haka ya kamata a rinka wa malaman addini saboda tare suke jagoranci al'umara wal ulama sannan yana daga cikin matsayin da Allah ya ba wa malamai shine Allah madaukakin sarki ya ce idan al'amura sun rikice a ƙasa su ake nema domin su faɗi yaya za a yi Allah bai ce idan al'amura sun rikice a koma kan irin waɗancan shugabannin ba domin a hannunsu al'amuran suka rikice to ba mai iya warware shi sai malamai wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum malamai suka ce a nan. ulul amri ana nufi malamai ne kadai don Allah ce la'alimahu ba ana magana akan masu shugabanci na siyasa ba don idan al'amura suka rikice a ƙasa suka rikice wa 'yan siyasa suka rikice wa wato administrators suka rikice wa bangaren executive da legislature da bangaren judiciary aka rasa ya za a yi a ga a magance matsala to a nemi malamai su ba da shawara Allah ya ce su za su san abin da za a faɗa domin ya kawo yadda za a cire wa mutane kitse a wuta yana daga cikin darajar malamai da Allah maɗaukakin sarki ya nuna ba ma ɗan adam ba ko daga cikin karnuka ne in yana da ilimi darajarsa ta fi ta sauran karnuka Allah ya ce mukallibi na tu'allimuna hunna mimma allamakumullah Allah ya ce ko da karnuka ne waɗanda kuka koyar musu abinda Allah ya koya muku na ilimin farauta to suna da daraja sama da sauran karnuka ballantana a cikin mutane yana daga cikin darajar malamai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace su ne wakilan annabawa a bayan ƙasa. wal ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda yake hawa kan kujerarsa sai malamai shi yasa dukkan waɗanda suka biyo bayansa a matsayin khalifofi sun bi bayansa ne saboda yawan darajar iliminsu shi yasa abubakar kana a'laman nasi shi ya fi kowa ilimi daga cikin sahabban manzan Allah ta salama shi yasa shi ya fara hawa kujerarsa daga shi sai Umar daga shi sai Usman daga shi sai Ali kuma haka ne ake so ya ci gaba har zuwa ƙarshen duniya wanda ya fi kowa cancantar ya shugabanci mutane shine wanda ya fi kowa sanin wanda ya fi kowa daga cikinsu sanin Allah da kuma sanin duniya saboda haka lallai darajar malamai da kimar su Allah Maɗaukacin sarki ya bayyana mana ita kuma wajibi ne a matsayin mu na al'ummar ilimi saboda mu al'ummar manzon Allah salama al'umma ce ta ilimi ba abin da ya ɗaga mu sama da ilimi shi yasa farkon wahayin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan ilimi ne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramu alladhi 'allama bil qalami 'allama al insana ma lam ya'lam Allah yace kayi karatu kuma kayi karatu da sunan ubangijinka wannan karatu ya hada da dukkan bangarori na ilimi ilimi na addini da ilimi na rayuwa duka shine darajar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don Allah ya ce allama al-insana ma lam ya'lam duk da dan adam bai sani ba wanda Allah ya sadarshe shi wanda yana daga cikin falalar Allah da Allah ya wa wannan al'umma shi yasa kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta fi kowace al'umma a baya albarka saboda yawan ta su waɗanda suke baya ba su fi mu ilimi ba amma sun fi mu ƙarfi kuma sun fi mu yawa kuma sun fi mu arziki kallazina min qablikum kanu aksara minkum wa ashadda quwwatan wa aksara amwalan wa aulada amma mu kuma Allah ya sa mun fi su shi yasa abinda Allah ya bawa zaka samu mutane a da sai an tara mutum dubu su zauna su iya fayyace shi ko su haddace shi yanzu zaka samu akan hannunka <clears throat> kana da abin da kake rike da shi wanda yake da wato giga biyar wanda zai iya haddace dukkan abinda da za ka iya cewa manya-manyan malamai suka haddace a cikin kwakwalwarsu wannan duk albarkar al'ummar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ba sai kwakwalwarsu kaɗai za ka iya haddace musu abubuwa ba wannan duk yana daga cikin ilimi da Allah ya bamu da falala don haka wajibi ne mu girmama kanmu saboda Allah madaukakin sarki ya girmama mu ina ce kanmu ina nufi mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko babu hanyar da za mu girmama kanmu kamar mu nemi ilimi kuma ilimin nan Allah ya yassare mana shi ya yassare mana hanyarsa tun daga bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi yake ƙara sauki har ya zuwa yanzu kullum ƙara sauki yake a bayansa <clears throat> an yi lokacin da duk da akwai ilimin amma za ka samu malami ɗaya zai haddaco hadisi ɗaya amma ta yiwuwa mutum ɗaya zai samu ya karantar wani ma bai samu ya karantar ba zai mutu saboda zai yi yin tafiya ta shekara guda kafin ya je koyo hadisi daya amma ta yiwu kafin ya dawo garin su ya karanta ya mutu amma mu a yanzu malam yana zaune a nan zai karanta hadisi guda ɗaya amma mutum dubu nawa ne suke bin sa Allah ya ƙara ta hanyar da ilimi zai yi sauki kuma yadda ilimi zai samu wato ya shiga cikin kowane lungu da sako saboda wannan al'umma ce wadda za mu nuna darajar ta ta hanyar ilimi za mu nuna kuma ɗaukakar ta ta hanyar bincike akan ɓangarori na addini da kuma bangarori na rayuwa wannan shine abu na farko da yake da muhimmanci cikin abin da malam ya gaya mana kuma ya yi bayani mai zurfi akan wannan da darajar da malamai suke da ita sai bangare na biyu shine inda ya ja mana hankali akan abin da ya shafi wato taimako da tallafi da bayar da uzuri wa malamai duka a da guda ɗaya babu abin da malamai za su iya yi idan ba su samu taimako da tallafi ba shi yasa annabawan Allah sai Allah ce ku taimake su da hmm. tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azzibuhu ku taimake shi kenan shi yasa Allah ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u nura allazi unzila ma'ahu to atto malaman da suka zama magadansa dole su kuma a taimake su idan dai kana so da'awar musulunci da kuma a ci gaba da jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangijinsa kuma ya ce dole ne sai an taimaki hanyar da malamai suke faɗan ya ce ɗin kuma kowa ya sani cewa harka ta addini a kowane zamani ba ta taɓa tafiya ba tare da amfani da dukiya ba ba wai dukiya wanda za a ɗauka a ba malami ba kamar yadda malam yake faɗa ba wani malami da zai ce ya dogara da karatunsa shi zai ci da shi ba wani malamin da zai ce yana jira mutanen da suke sauraron sa su za su sai masa abincin gidansa su za su biya masa bildin gidansa amma ku taimaki ita da awar malamin shi na sai zo ya karantar amma ku kuma ku taimaki yadda wa'azin da da'awar za ta tafi ko ina malami yana da bukatar ya ciyar da sa, kuma yana da bukatar littafin da zai saya wanda zai yi aiki da shi ya yi bincike malami yana da bukatar wato abubuwa na kayan na'urori na zamani yadda karatunsa zai tafi ta yaya zai zai ɗauki kuɗin da zai sai abincin iyalansa ne kuma ya sai irin waɗannan abubuwa ta yaya za a yi bai samu cikakkun awoyi wanda ku kuke samu na neman kuɗi da kasuwanci da sana'a ba don duniya ce zai yi wannan karatun ba zai yiwu ba haka daga cikin awoyin da ku kuke amfani da su ku yi noma wurin da kuke amfani da su ku je kasuwa wurin da kuke amfani da su ku je sana'a wurin da kuke amfani da su ku je aikin gwamnati shi daga cikin irin waɗannan aure yake tatsewa ya zauna ya bata dare ya bata rana ya yi ta bincike yana ga muku Allah ya ce annabi ya ce don haka ku taimaka mata ta hanyar da ba sai ya ɗauki kuɗinsa kuma ya yi muku aikin da za a karanta da ku addini ba wala ba wani malami da yake roƙon wai ka ciyar masa da gidansa ba wani malamin da yake bukatar wai sai ka shi kuɗi a auren da da 'ya'yansa amma ka taimaki da awar ka sama masa atmosphere mai kyau ta yadda in ya tashi karantarwa zai zama karantarwarsa ta tafi ko ina sannan kuma galibi kamar yadda yake cewa babu wani malami wallahi in dai har ya fara faɗa ana ji da baya da mutane da suke dependent a ƙarƙashinsa ta yi daidai da ko ma sama da yadda waɗansu mutane masu kuɗi suke da duk wani malami za ka samu marayu daga cikin danki da yan uwansa in sun zo shi za a kaiwa ta ina zai ciyar da su mutane makwabta waɗanda ba sa da abinci gidansa suke sallama ta ina zai samu ya basu almajiransa suna jira su ma ya basu bayan ya ci ta ina zai samu ya basu haka da yawa daga cikin abin da kuke ɗauka kuke ba malamai wallahi yana tafiya zuwa waɗansu ne ba a gidansa zai samu ya ci ba ko da ya ci a gidansa abinda waɗansu za su ci ya fi yawa sama da abin da zai ci so haka dole ne malami a tallafa masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sahabbansa suka tallafa masa ta kowane bangare Allah ya hana shi cin sadaka amma Allah bai hana shi cin kyauta ba shi yasa kana la yarudul hadiyya duk wanda ya bashi kyauta zai karba ya ce Allah ya saka da alheri kuma duk wanda ya kawo masa kyauta zai karba ya ci kuma ya san mamma wadansu shi yasa zaka ga a cikin gidansa yana jira ba a kawo ba sai ka ji wani yayi sallama ya kawo masa an ci bayana ya tashi a gidansa hal inda kun min shai a ɗakin wane ko a gidan wane akwai ka ce babu a kai gidan wane babu sai ya fito sai ka ga wani daga cikin sahabbai ya dace ya rasu ga wannan a dafa a gidanka inda ba don suna taimaka masa da irin wannan ba ta ina ne maganar hadiya din take samun shiga don haka hakika malamai suna da bukatar dole ne taimakon su shine taimakon addini gina su shine gina addini kuma kasashe da yawa waɗanda suka ci gaba a bangaren addini za ka samu ba sa jira malamansu kuma tunda sun ɗauke wasu al'ummar karantar da mutane da gyara ruhinsu to su kuma sun ɗauke wa malaman damuwarsu sun ɗauke wa malaman hidimominsu sun ɗauke wa malaman bukatunsu sannan abu na ƙarshe shi ne tambihi shi kuma akan su malamai tun da kuka samu wannan daraja a wurin Allah kuka samu wannan kima a wurin mutane ban ga wani mutum ba wanda a yanzu haka a cikin al'ummar mu walillahi alhamd mutane suke girmama su suke ba su kima kamar malamai daraja da 'yan siyasa suke da ita akan abin da za su bayar ne a karɓa amma ta yiwu suna bayarwa ma in ya zo magana za a ce karya yake yi in ma baka karya tashi a rediyo ba kana jin karya yake a zuciyarka kai dai abin da zai baka shine bai amfani haka kuma sarakuna suna da darajar su amma darajar su bata kai darajar da Allah ya ba wa malamai ba har yanzu walillahi alhamd malamai suke rike da al'umma wajen idan wani abu na tashin hankali sun ce wa mutane su yi haƙuri suke iya sauraron su ko mutum ya ɗebo wata fitinar in ya tabbatar da cewa ba zai iya kashe ta ba malamai za a nemo a gidajen rediyo da kafafen watsa labarai su ce dan Allah malam ku yi wa'azi akan zaman lafiya ku yi wa'azi akan haɗin kai ku yi wa'azi wannan abin shi ya rike al'umma har suka zauna ta yadda in aka fusata su malamai ne ke iya sa musu su ne suka zama shafin zoma da suke sa al'umma wato suke ɗan rage zafi shi yasa darajar tasu da Allah ya ba su Allah ya sa tana nan kuma dukkan al'umma sun sani cewa duk wata daraja da ɗaukaka da Allah ya ba wa mutum tana iya ƙarewa ko kuma a jira ya mutu a gada in banda na malami duk wani sarki ƴaƴansa suna jira a tunkuɗe shi ya faɗi suna kukan ya mutu kuma suna murnar wani zai hau kan kujera haka duk wani mai kuɗi ana tunanin ya mutu amma ana murnar za a raba kuɗi amma ba wani malami da za a yi tunani in ya mutu kuma za a raba karatunsa ko za a raba ta yiwu a ɗauki littattafan a sayar amma kan littattafan ba su ne karatun ba karatun suna cikin kwakwalwarsa kuma in ya tafi ya tafi da shi kenan saboda haka wajibi ne malamai da Allah ya musu wannan kimar su kuma su rike darajarsu babban abin da malamai ya zama wajibi a kansu yadda zai sa Allah matsaukakin sarki ya tabbatar musu da ladansu shine su tabbatar da cewa sun fi kowa jin tsoron Allah sun fi kowa kiyaye dokokin Allah Allah matsaukakin sarki ya ce babu waɗansu da yake da rajistansu a wurinsa wanda ya yarda da cewa su suka san shi suke kuma tsoronsa na gaskiya sai malamai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ce iyakan masu tsoron Allah tsoron Allah na gaske su ne malamai to wajibi ne akan malamai su tabbatar wa Allah wannan shaidar da ya musu duk malamin da ya saki hanyar Allah bayan Allah ya ce shi ya san Allah kuma yazo bai ji tsoron Allah ba abin da yake umarni da shi shi baya aikatawa to wannan ya zama cikin wanda ya fi kowa barna irin wannan ne malaman da Allah maɗaukacin sarki ya bada misali a kansu na malamin nan na was'alhum wato wanda Allah ya bada labarin sa a cikin suratul araf watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa Allah ya ce mutumin da Allah ya bashi ilimi bai yi aiki da ilimin ba zai zama wato ya kai matsancin kaskanta ta yadda zai zama shaidan ma yana bin a baya ne saboda haka kar malami ya zubar da girman kimar da Allah ya bashi na cewa Allah ya haɗa shaidarsa da tasa Allah kuma ya ce shi ne ya yarda yana jin tsoronsa idan malami aka rasa shi da jin tsoron Allah idan malami aka rasa shi da bin Eh, eh, da bin dokokin Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole sai Allah ya kaskantar da shi sama da yadda zai kaskantar da jahili saboda idan malami ya tashi fadowa kasa to sai ya fi jahili sai an gwammace bai ma taɓa yin karatu ba abin da ke jawo mutum wannan rashin tsoron Allah da kuma rusa addini a madadin ka gina shi kamar yadda wato al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab yace li anna kaseeran min an-nas law da'a ila Allah fa inna ma yad'u akwai da yawa daga cikin malaman da a madadin yin kira zuwa ga Allah kuma yana kira zuwa ga kansa ne yana neman gina kansa ne a madadin ya gina addini duk abin da ya faɗa maslahar kansa yake dubawa ba maslaha addini ba ba kuma tsoron Allah yake ji ba inda za ku zo magana da shi sai ka ji shi aladdul khitab ya fi kowa iya magana amma duk wannan ba wai akan ya gina addini ba sai don ya gina kansa wannan dole ne malami ya ji tsoron Allah akan wannan saboda kar ya zo ya ruso bayan ya girma sannan abu na biyu shine wajibi ne akan malamai su yi qana'a wajibi ne akan malamai wato su zama suna da hankuri da ɗan iya abin da Allah ya ba su Allah maɗaukacin sarki ko da bai baka kuɗi ba ko da ba a karya a gidanka ba ko da baka samu abun suna ba ko da baka samu abun daurar da da yarka ba hakika kana da darajar da ta fi ta masu wannan abun daraja a wurin Allah don wannan darajar da Allah ya baka ta fi duk abin da za ka iya gani a wurin wani ya kamata malami ya rinka jin kansa yana jin cewa shi fa na Allah ne don haka duk wani mutum kuma sai dai ya nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyarsa Baka kar malami ya zama zai kaskantar da kansa gaban yan siyasa, kar malami ya zama zai kaskantar da kansa gaban masu kuɗi, kar malami ya zama zai kaskantar da kansa gaban waɗansu mutanen da ba za su iya bashi ba na su hana shi. Shi ya fi kowa karanta cewa mutanen da kake gani a duniya la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura haka wajibi ne akan malami ya zama yana da ƙana'a yana godiya da Allah da iya abin da Allah ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ganshi yafi kowa kyan gani in ka ganshi yafi kowa godiyar Allah ai ba kudi yake da shi ba ai ba kudi ya bari ba ai ba ba ba abincin da yake ci mai kyau shi yasa shi ya ginu ba amma kana'a da jin cewa abin da Allah ya bashi ya ishe shi shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kyan da yafi kyan kowa saboda zuciyarsa tana da kyau idan zuciya ta yi kyau ta fi muhimmanci sama da kyan gangan ciki sannan magana ta karshe ita ce wato wajibi ne akan malamai musamman a wannan zamani da muke ciki ko a wannan ƙasa wajibi ne malamai su haɗa kansu saboda dukkan kalubale da malam ya yi magana a kansu daga bangaren almajirai daga bangaren 'yan siyasa daga bangaren mutanen gari daga bangaren gwamnati duka wallahi sun samu kofa ne inda akan malamai ne saboda rashin haɗin kan malaman idan malamai suka haɗa kansu suka ga girman juna suka ga kimar juna ba tare da hasada da cin kafar juna ba a daidai lokacin da malam wane ya faɗi wani abu in dai gaskiya ce in goyi bayanta ko da ba ni na faɗa ba saboda a gane cewa gaskiya duka muka abu muke karantarwa amma duk lokacin da na zama malam wani ya ce wani abu ni kuma zan zo faɗi kishiyar abun da ya faɗa saboda ina gani kamar yayin da shi ya gini ni kuma na rushe ni wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗansu suke samun ƙofa har suke sukan malamai a daidai lokacin da zaka ga wani ya samu ƙofa ya soki wani malami ya samu ƙofa ta wurin wani malamin ne ya samu damar da ya haka amma idan dukkan malamai suka haɗu ta yadda in an taɓa malami ɗaya kamar an taɓa su gaba ɗaya ne sun zama gaba ɗaya su sun tsiya maɗaurin ki ɗaya to ba wanda zai iya taɓa su sannan kuma ba za a samu ɗan siyasa su rinka mai da su kamar kwallo ba wannan jam'iyyar ta buga shi ta can daga bayan dan wancan jam'iyyar kuma ya bashi ta nan ya buga shi ta can idan dai har malamai sun hada kansu gaba daya wallahi ba za a iya musu haka ba hada kai kuma ba zai yiwu ba dole sai ya zama an cire hasada ta yadda dukkan abin da kake so ka gina idan wani ya riga ka ginawa ba sai ka ci gaba yi kokari ka kuma ka nemi wani filin kai maka fara ginawa sannan kuma dole ne sai malamai sun cire kwaɗayi a tsakaninsu ta yadda ba ta jin kwaɗayin abin da yake hannun wani sun fi jin kwaɗayin abin da yake wurin Allah ma inda yan fadu wa ma inda Allah ba sannan dole ne sai malamai sun cire horowa a tsakaninsu ta yadda ni in ina da shi na fi kowa sanin wato halin da dan uwana mai da'awa yake ciki haka ni abin da nake da shi in taimaki dan uwana ya fi akan in jira dan uwana ya je hannun yan siyasa ko ya je hannun masu kuɗi su bashi akwai waɗansu daga cikin waɗanda Allah ya rufa musu asiri ta dole ne mu ma ya zama a tsakanin mu mun cire rowa a tsakanin mu kuma ya zama akwai taimakon juna sannan kuma abu na ƙarshe shine ya zama dukkan mu mun haɗu akan karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai hada wannan al'umma a yanzu kamar abin da ya hada ta a farko dama dukkan annabinmu ɗaya ne to dukkan mu haɗu ya zama annabin mu sallallahu alaihi wa sallama shine jagoranmu shine abin koyin mu shine kuma wato hasken mu ta yanda zai haskaka mu kuma mu haskaka al'umma Allah ubangiji ya sa mu zama masu koyi masu tabbata akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa mu zama masu amfani masu amfanarwa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يلوان